جامع الشروط بعد سبقه لكنما التعذير والتوقير حق كل الرسول بمقتضى القرآن والحب وال الإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجعلوها يا أولي العدوان حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير اشتراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ سببان ورسوله فهو المطاع وقوله المعقول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه ملحط ملا تخير في في ذي عقل وذي ايمان نملكو انا شيء حراس من يرضى من قال انكم وكم غضاء كيد ده بيوتو يا شباب كدن كدن لكن ما التعذير التوقير حق للرسول سيدي تيمكاوا عدم التعظيم idan kana aiki a tashi a taya ka inda baka kai ba a yi maka aiki wannan ta'azir da tauƙir darajantawa haƙƙon sufi, wannan haƙƙin mazan Allah ya dace al'umma daga cikin haƙƙoƙin manzon Allah a tashi a kaya shi aiki ba a yi masa waƙa ba a yi masa baitoci ba a tara abinci a ce yau manzon Allah ya dawo duniyan nan ya da cewar mabiyansa cin abinci kawai suka sa a gaba bai da mabiya in dai ba ka da mabiya sai masu cin abinci na ne ko gidanka ka tara a sun kai arba'in sai dai na ci ali ai ta su ko ta yi ko ki kai ko barbin gidana mu haka yanzu jama'an manzon Allah su yanzu mutum zai iya rubuta takarda zuwa ga makka saudiya mu'assasatul haramain ya ka masa taimako zai yi masallaci ina son ya bauta wa Allah sai mutum ya rubuta takarda zuwa ainihin can wurin ta ina neman a ba shi abinci shi talaka ne sai yanzu kai da manzon Allah yana nan haka ba ka sai da ka rubuta takardar manzon Allah zai ma ni gani nake ya kamata a shara'ance da hankalance mu ma mu tara kuɗi mu kai musu manzon Allah ga ga naira mu ma mun tara ko menene kai da su wanda da ina na kuɗi da ne mu ma ga bodo in an tashi aiki aika da sai a za a zo a yi muku ko ta bai a amma mun daga nan sannan kuma hana neman mazaje ga mu kana ce ka rubuta takarda yin za a maka Mun rubuta kafashin larabawa haka yan afirka ka aka koya musu rubuta wa kafashin larabawa su taimaka mana ɗakin sallah ɗakin karatu in ma taimako ne ku kawo mana masu koyar da ƙwararre mun san kun fi mu harshen to kuma a yadda muke karfin ƙwararre yanzu ba su fi mu ba wallahi ba su fi mu ba kafin muka musulunta yadda ake sarrafa ƙur'ani da yadda ake fitar da kaza ba ka yi wa amma za a je wajen su can a kan kankan a buga a yi ne ne sai dai tun da ba kabilanci da ka yi wa sarrafa harkar yi ki sau nawa yanzu misali limami na muke da shi daga najeriya amma asin sun harabai ne muna da limami ina jin hanyar yanzu da limami baki kuma ɗan najeriya ai malam yi ne kawai ko a karatun yanzu in ji ba mu ba su mahaddata ba to bai kamata su ba mu ba haddan irgi yanzu a hada sunan haddan abin da mu haddacin haddace ba har wakari lantsage da wane ne haka komai haddacewa ake yi ya kace zuciya aiki ne babu ɗan uwan mu nan mutanen mu nan har sai dai ka ji mutum ya da labari Allah ya ga mutum nan ina zaune ƙarƙashin wani amne sai biya ne kuɗin baka. Ina son ka haɓar biya maka kuɗin hajji ba ka iya musulunta da shi ba Iya, a jimar zaune har cewa ake zuwa ana karɓar taimako. yan uwanmu ne mu je mu karɓi taimako ai Allah ya ce la yanakum an alladhina lam yuqatilukum fi din ko ba fa wannan aya ba ba zai ka lakin na matta aziru taimako hakkin manzon Allah ne yadda ka san iyayenka na da haƙƙi a kanka matakka na da haƙƙi a kanka rayuwarka kan jikinka na da haƙƙi to Allah fa yana da haƙi ya wuce manzon Allah fa to amma an fi son tsofaffi a faɗi haƙƙin iyaye ba haƙƙin Allah ba idan mace ta tashi tana magana kan ƴaƴanta ba ta magana haƙƙin Allah ita haƙƙin ta ne an saba musulunci idan ya tashi ina magana haƙƙin sai ke kallo da kallon haƙƙin Allah da kallon haƙƙin manzon Allah Oh, babu haƙƙin da ganin haƙƙin Allah ya yan babu ganin haƙƙin manzon Allah ya yan shi shi ne yana da haƙƙin su bi shi yana da haƙƙin su ciyar da shi gaskiya ne amma dai kai zalunci ya kamata ka cire haƙƙin Allah ta kuna ka cire haƙƙin manzon Allah ta kuna a ƴaƴanka lakin na matafiru matafiru haƙƙin rasuli bi muqtabal qur'ani wannan amanonan qur'ani ko ta wa qur'ani wal hubb wal iman wa tasdiqu la bal haqqani mushtarikan so da imani da gaskatawa wannan ba su rarrabuwa sun haɗu akan Allah da manzon Allah imani ya haɗu kan imani da Allah da manzon Allah gaskatawa ta haɗu gaskata Allah gaskata manzon Allah nan ɗaya bai ke da ɗaya ba amma ya kaga can baya kaza tasbihu wa takbiru wannan haqqul ilahi amma at-ta'ziru wa tawqiru haqqul rasuli to amma al hubbu wal iman wa tasdiqu la yaktafu bal haqq حقان مشتركان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجعلوها يا أولي الأدوان wannan tafasilu bayanin bayanin wannan da yake zuwa gaba tafasilul haƙoƙi bayanin ne salasa لا تجاهلوها هذا تجاهل في واجدين يتنعفوا يا اولي العدوان يا ينفع الدم نفركم في حق الاله في عبادكم بالامر ذا بها والنفوء في فذاك للشيطان نقيا حق الاله حكم الله حكم الله A'a, da umarninsa in ya a yi a tashi a yi in yace a tsaya a tsaya la hawa ba da san rai ba hawan da fosi fa za ta le shaitani min gairi ishtirakin bihi shay'an huma sababan sababani min gairi ishrakin bihi ba tare da an hada shi da wani ba a wurin bautar wajen dai shi ɗai ke ba da umarni shi ɗai ke hanawa ishrakin bihi shai'an kuma sababani su ne hanyoyi guda biyu na tsira sahabba ba sababani ma da ladawa yana hanyoyi ورسوله فهو المطاع وقوله المعقول إذ هو صاحب البرهان كنت أنت حق الإله شين عبادته ورسوله حق من ظن الله وهو المطاع شتاء أتي مصر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول wa qawluhu al da maganan fa wanda ake ganewa idan huwa sahibul burhani dai shi ne ta hujja sai na uku wal amru min hul hatmu la takhdira fi inda bi aqalin wa imani wal amru hu umurni daga gare shi alhatam wajibi ne biyunsa la ta fihi babu zaɓi a umarninsa inda zai akalin wurin mai hankali kada ba mahaukaci ba wa zai imanin haka mai shari mai imani shi kan man kala kaulan